murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. a yau juma'a Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Yau da gobe. Masu sauraro barkanmu da sake sada da ku a cikin shirin namu mai farin jini na matasa. Idan ana batun abinci ko cimaka da ya yi fice ya zama gama gari a gidan kowa, to babu shakka buredi na kan gaba. Buredi a wannan zamanin ya samu matsayi ne saboda dalilai da suka hada da saukin sarrafawa na nan take musamman ma ga rayuwar matasa inda buredi yake taimakawa gayu inda suke yi mishi haɗi kala-kala ko dai su ci buredi da wake ko kuma a ci buredi da gyada ko kuma a tsoma shi a ruwa kai idan ma ya kai kawo babu akan ci shi haka nan. To sai dai wani muhimmin abin duba game da biredi shine ba kasafai masu amfani da shi ke la'akari da yadda ake hada biredin ba. Har yanzu waɗansu daga cikin masu yin biredi musamman a karkara na amfani da sinadarai da dama ciki kuwa har sinadarin nan da ake cewa bromate wato wanda aka fi sani da sakarin. Bayan gwamnatin tarayya ta yi kashedi kuma ta ja hankalin masu biredi da su yi daina amfani da sinadarin bromate akasarin waɗanda ba su amfani da shi sukan sa a ledan su cewa babu bromate a ciki wato sukan rubuta a turanci bromate free amma sai dai har yanzu akwai waɗanda ba su mai da hankali akan hakan ba musamman waɗanda suke sai da biredi a wajen birane da kuma karkara don sa biredin ya yi zaki cakwai da kuma laushi ko kuma danko kuma yana rage musu kashe kuɗi wajen sayan siga na ainihi mun tattauna ɗaya daga cikin masu gidan buredi alhaji musa ibrahim zamzam bromid dai wani sinadari ne wanda a shekarun baya masu biredi suna sa shi domin ya ƙara musu ingancin wannan biredin da suke yi wata sinadari ne ko mu ce kamar chemical wani lokaci yakan zo a liquid wani kuma yakan zo kamar a tablet ne haka wanda ake sa shi a lokacin da ake kwaba biredin fulawan da za a yi biredin da ita shine bromid To ka ce inganci me yake sa breeding yi saboda mutum ya fahimta? Yana cikin sinadaran da yake sa ita wannan fulawan an kwaba ta ya kara mata irin su danko da yanayin test ɗinta a baki da kuma ingancin ta wurin kaman inda zai jima ba tare da ta samu wani matsala ba ko ta lalace bayan an gama breeding. Yakan yi acting kaman shi ma ejin na preservative ɗin, amma dai kusan abin da ya fi aiki sosai a kai shine wurin inganta shi ita wannan fulawan da aka kwaba domin kamar ya kara mata irin su danko da kuma test da yake sawa a baki. To a kamar wani irin biredi ake samun amfani da shi Kin san eh, shi wannan sinadarin bromate da ake magana ni a iya sani na shekaru da yawa da suka wuce kafin gwamnati ta hana amfani da shi ta hanyar nafdac ah, kusan dukkan gidajen biredi suna amfani da shi da wanda suke na zamani da na gargajiya saboda irin yanayin da yake sa inganci amma da bincike nuna cewa yana da illa ya sa dole aka hana yin amfani da shi ya zama ma da hukunci mai tsanani ga wanda aka samu suna amfani da shi amma kusan kowane irin gidan biredi a lokacin nan da ba a sani ba suna amfani da shi bot wanda suke cikin birni da wanda suke ƙauye da na zamani da na gargajiya duka. kin san dama ba za a ce gaba ɗaya a lokaci ɗaya a ce 100% an samu mutane sun daina amfani da shi ba dole in kika shiga musamman a irin karkara a ko wanda maybe har yanzu wannan ah, ilimin illan shi bai je musu ba za ki ga har yanzu suna amfani da shi saboda su a wurin su yana kara musu ganin cewa suna samun riba ya fi sauki su yi amfani da shi saboda akwai wanda zaka sama har yanayin shuga da zaka sa a cikin biredin ka duk za ka rage so har yanzu in kika shiga irin wannan karkara za ki ga suna amfani da shi basu damu amma gaskiya alal hakika yana da illa sosai to yanzu daga cikin kwastomomi wato ma'ana abokan hulɗar kasuwanci sukan faɗi irin yanayin biredin da suke so dan zaka ji sun ce sun fi son biredi mai danko kila shi sa wa'ansu daga cikin masu yin biredin suke ci gaba da amfani da shi wannan sinadari to shi biredi mai danko ai ba dole sai ka sa bromate ba kansu yanzu duniyar tana tafiya da zamani akwai abubuwa da yawa da shi kan shi yanayin yadda za ka yi biredin naka domin ka samu wannan dankon da ake so ga dole an samu abin da ya maye gurbin shi da aka hana sa shi Shi dai karan kan shi ne aka sa shi yana da illa sosai ga lafiyan dan adam wanda yana iya kamar yadda masana kimiyya suka ce yana iya sa kansa da kuma ciwon da zai sa maka samu matsala tun daga spinal cord kashin bayan ka gaba daya so yana da illa wanda tana kisa sosai shi yasa aka hana amfani da shi amma akwai abubuwa da yawa wanda an tabbatar suna da lafiya suna da kuma inganci ana sa su a cikin biredi wanda a yau suna ba da wannan dankwa da kuma yanayin yadda aka sarrafa shi ita kanta fulawan lokacin da ake kwaba ta domin a samu biredi mai dankwa nan akwai hanyoyi daban-daban to kamar wani irin alamu mutum zai gani ya ce wannan biredin an yi amfani da shi wannan sinadari na bromate da kuma wanda ba a yi da shi ba mai bambancin shi biredin da aka sa bromate musamman a wannan lokaci ne muke ciki wanda ya saba cin biredi a yau da gobe duk lokacin da ya canja biredi ya ci wani biredi wanda aka sa mai bromate tun a harshen ka lokacin da ka gama taunawa ya dan yi dan mintuna bakin ka zaka san cewa wannan biredin yana da illa kuma zaka iya jin canji ma a jikinka dan na dan wasu awoyi kaɗan bayan ka ci wannan biredin zaka iya ganin ka ta canja a na dan wannan lokacin gaskiya test din shi a baki shi zai test test a baki zai nuna ma sannan kuma ba tare ba tare da jimawa ba za ka iya jin yanayin jikinka ya canza za ka ji maybe ya ƙara irin su zaƙi ya yi yawa wanda kuma zaƙin nan za ka ji ba zaƙin shuga ba ne hankalinka zai baka cewa wannan wani zaƙi ne na wani kemikal da aka sato da irin wannan abubuwan su ne za ka iya gane cewa wannan biredin cin shi yana da illa. To ko ne ake cewa sukari? Eh, yana ciki. Shi bromine shi ne kamar sukari. kuwa. To baya ga bayan shi biredi akwai abubuwan sinadarin eh, abubuwan sarrafawa na ci ko na sha da ake amfani da wato shi sakarin wato bromates akai misali kila abin sha ko madara da sauransu. Na san abubuwa da yawa a shekarun baya ba biredi kadai ake sawa ba akwai abubuwa da dama da na san kamar su irin wasu jus haka da ake sha an akan sa irin wannan amma daga baya aka hana kuma da yawan su suma duk sun daina yanzu ba zan iya cewa ba wasu irin jus ne ake sawa ko ba a sa ba amma dai ɗaya daga cikin alamomin shi wannan sinadarin da ake sa wanda ke da illa ga lafiyan dan adam musamman a cikin biredi za ka ga in mutum ya ci a lokacin da kake ci za ka ci zaƙin shi ya ƙara yawa ba kamar irin da ka saba cin biredi ba normal wanda ba ka sami a yayin da ka cinye wannan biredin kuma za ka dinga jin zaƙin yana nan ya ƙi fita a bakinka ya zama yana baka kuma wani test kamar na ɗaci-ɗaci haka saboda ah, much concentration na shi wannan sinadarin da ke cikin biredin nan da ka ci sannan kuma musamman irin wannan biredin za ki ga dama ana yin su ne saboda su yi sauki a kasuwa shi talaka zai ga kamar taimaka mai ake biredin da ka same shi da zaƙi da irin wannan dankon za ki ga kai comparing din shi da biredin da ba sa za a ga shi wancan yayi arha wannan yayi tsada so ba saboda koyi ba saboda wayannan kayan da aka sa mai ba abu ne masu tsada ba kuma ana yi wasu suna yi ne dama don su janyo kasuwa to amma kuma daga baya gaskiya wanda suke cin wannan biredin gaskiya ana illata ana illata ne kuma ba za su san haka ba sai zuwa 'yan shekaru zai zo ya bayyana cewa ana an same su da irin wannan ciwon na zamani wanda ya hada hadda kansa. To a wani mataki suke sa shi wannan sinadari na bromate lokacin da yake garin fulawa sako ko lokacin da ake kwaba? Lokacin kamar yadda na faɗa yakan zo a tablet ko kuma ya zo a cikin sinadari na liquid to a lokacin. Wato ko a ruwa ko kuma a Ruwan da za a kwaba fulawan a lokacin za a zuba a cikin ruwan sai ya diluting ko kuma in a kwaya ne za a iya anarkar da shi sai a zuba a lokacin da yayin mashin din ko kuma da hannu ne za a kwaba a lokacin da za a fara kwabawa a zuba ruwan na lokacin shi ma za saboda ya kwaba ya shiga ko ina a cikin cikin fulawan da ake kwaba a lokacin to wani jan hankali za ka ga masu sayan biredi da kuma masu sai da sana'an biredi akan game da amfani da shi wannan bromate din da cewa gwamnati ta hana amma su har yanzu ba su daina amfani da shi ba na farko dai zan janyo hankalin su yan uwana masu yin biredi musamman a karkara wanda bincike ya nuna da yawa masu biredi a karkara yanzu suna nan suna amfani da irin wannan sinadari su sani yau duniya an riga an ci gaba akwai abubuwa da dama wanda za ka sa biredin ka yi inganci ya yi danko ya ba da test mai daɗi ba tare da ka sa wannan ita wannan sinadarin ba watakila suna samunta da sauƙi ne kuma saboda yanayin tsadan kayan haɗin biredi da ake da shi musamman hadda shuga watakila sa wa'ina abubuwan zai ga suna tunanin sauƙi ne a wurinsu sauƙi ne a lokacin da za su siyo su sai da biredi amma kuma yana illantar da lafiyan su kansu saboda in sun yi biredin su ma za su ci iyalansu za su ci sannan abokanansu da sauran uwansu duk za su ci wannan biredin al'umman da suke so suna illantar da yan uwansu da su kansu don haka su guje ma amfani da wannan shi sinadarin nan wanda gwamnati ta hana da sauransu su rungumi na zamani wayanda gwamnati su tabbatar da ingancinsu da lafiyarsu wanda ba a hana sa su ba ana nan muna amfani da su a ko'ina a gidajen biredi da sauran abubuwa da ake na cin abinci aka su ma masu cin biredin da su kiyaye ga cin irin wayannan biredin because idan ba su siya ba gobe wa'annan masu yin irin wannan biredin ba za su siya ba sannan duk inda suka ga ana irin wannan biredin yana da kyau su kai kara wa hukuma domin su shiga wannan wurin su je su hana yin wannan biredin saboda ganin ganin cewa an kare lafiyar su da lafiyar al'ummar da take zaune a wannan yankin da ake to ga ra'ayoyin jama'a a game da tambayar da muka musu na shin suna duba ingancin biredi kafin su siya musamman wanda aka rubuta mishi bromate free ga abin da suka ce Gaskiya in na je siyan biredi kawai na kan duba na yau ne na duba mai laushi na siya. Gaskiya ni ban san bromid ba. Kawai na je siyan biredi kawai siye nake yi ba na tsayawa dubawa. Kusa da mu ma ana yi kawai sai dai mu siya biredi siya kawai nake yi. Na latsa na ji yana da laushi nake cin abu na. akwai lokacin da ake ta amfani da shi bromet amma da hukuma ta ta tana ta faɗakarwa na na amfani da shi gaskiya bana duba inda na ga da kawai ne da ci da ke iya min daɗi in ci a ƙara su, in biyan ba in ce kana ƙara siyo min shi <laughs> bana duba kawai da ni na duba ni dai address in duba sunan biredi na ake yin shi ne kawai ne mu ci abu ai ni in na je na ga biredi kawai na taɓa shi na ga na farko bai ƙone ba yana da haske sannan kuma na ga wannan biredin biredi ne mai laushi ba datta a jiki ni ba ruwa na kawai zan siya ne na je na ci To sai dai wani tasiri shi wannan sinadarin na Bromid yake da shi ga lafiyar al'umma? Wannan ita ce tambayar da muka yi wa Dr. Amira Muhammad ta asibitin Barau Dukku domin ta bamu ƙarin haske. Sunana Dr. Amira Muhammad ni likita ce mai aiki a asibitin koyarwa Sinadirin da ake kira bromate wani sinadiri ne da ake amfani da shi yawanci wajen sarrafa kayan fulawa domin yana sa fulawa ta tashi da kyau wurin gasa ta ta yi kyau shine ana amfani da shi wajen yin biredi shine abin da ya fi suna da amfani da shi a kai haka wasu za su yi amfani da shi wajen sarrafa kayan ruwa na saidawa don saboda samun sauƙi ko kuma guje ma tsadan siga to yana iya zuwa a yanayi na ruwa wato a ganshi ruwa ne ko kuma gari to shi wannan sinadari bincike ya tabbatar da illan shi yana sanyo dajin huhu wato kansa na huhu da koda har ma da anta haka kuma yana taɓa lafiyan jijiyoyi da ƙwaƙwalwar mutum yana sanya canzawar ɗabi'a da tunanin ɗan adam yana kawo matsaloli a fannin kwakwalwa wato da zai sanya mutum ɗabi'arsa ta canza ko da ba wai hauka ba amma mutum zai fara ɗabi'o'i wanda ba a san shi da shi ba wato zai lalata aikin ita wannan kwakwalwa da kuma jijiyoyin sadarwa to a dalilin haka ne aka sa dokan dakatar da amfani da shi a wuraren sarrafa kayan fulawa da kuma masu ma'amala da shi wajen yin sai da kayan sanyi kayan ruwa don haka muna kira ga mutane da su kula da abubuwan da suke saya wanda ake amfani da shi mai mahimmanci daga ciki shine biredi su dinga kula akwai wanda za a rubuta wanda ba a yi da shi ba sai ku guje ma amfani da irin waɗannan abubuwan saboda samar da lafiya mai ɗorewa. In an ce rigakafi ya fi magani, an gane illan sinadari ko ne amfanin shi inda ga illan shi da ya yawa muni ya sanyo daji na huhu an ta taɓa kwakwalwar ɗan adam to abu ne da yake da muhimmanci mutane su kula su kuma gane su sa ido su wayar da kan jama'a da 'yan uwa kowa ya sani kuma a kauce ma amfani da su domin mu samun lafiya mai inganci. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu ɗan shakata da wannan. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke-girken mu. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin mu da yau da gobe bangaren girke-girken mu na taba kalashi. Hajiya Habiba tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar man uwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su. Hajiya Habiba muke da shi a wannan zaure yau. To jama'a assalamu alaikum. Yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai. kamar doya da kwai da akan dan soya a mishi dan socks din shi na kwai ko kuma a mishi na kayan miya to yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji kabeji dai wannan ganye da na sani kabeji kuwa da kika sani to hajji habiba dora mana girki mu je to jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida to uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu to idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwaima mai gida da iyali na farko abin da uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta idan ta samu doyanta sai ta samu dan kayan miyanta ɗan tattasai a tarugu da ɗan albasa sannan ta samu kabejinta in ma har tana so tana iya samu ta dan hada da karas mm. dan akan dan hada shi da karas amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan wato wannan wake waken shi waken mai kwalle kwallen ba wai green beans na yankawa ba eh, yawa a'a ba shi ba wannan wake waken na koran nan mai dan kwalle kwallo shi idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan dandanan ki idan kika same su wanda ake son uwar gida ko amarya ta yi ta ɗauko wukanta da kwananta ta fere doyanta ta samu abin da kwananta mai tsafta ta sassaka wannan doyar da ta fere ta yanyanka a cikin kwanan idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa idan ta wanke shi already shi yankan yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara ba ne za ta dan yanka shi irin kamar ɗan fale fale mai faɗi eh, mara kauri mm. idan ta yanka ta zo ta dan turara doyanta ta dafa shi eh, ba sai ya nuna ba to idan ta samu kwando sai ta tsana doyan idan ta tsana doyanta za ta ɗauko wannan kwan nata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kaɗan to idan ta sa gishiri kaɗan sai ta sa manta a wuta sai ta ɗebi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan in ta sa ta soya doyanta da kwai ta tsame shi ta gama aikin doya to sai ta ɗauko wannan kuma kayan miyan nata sai ta zo ta ɗauki tattasanta da atarugu da albasa don shi ba a sa mishi tumatir to idan ta ɗauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su in kuma da blanda ne ta ɗan gratin ɗinsa amma kar ta niƙa shi eh ta dan faffasa shi irin kamar jajjage dai haka ba a sanya laushi sai ta sa abinta ta ɗauko man gyaɗanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya to idan uwar gida tana da man janta ko man gidanta ko ko man zaitun take da shi abin da dai ya sauwakan mata ta ga shi ya fi mata sauki tana iya amfani da shi don yin wannan miya mm. sai ta soya manta in ya soyu sai ta ɗauko wannan kayan miya nata sai ta zuba idan ta zuba ta soya shi sama-sama dama nan ga kabejinta ta riga ta yanka shi ta wanke ga karas a gefe ga kuma wannan green peas dinta mm. ta tafasa shi dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta to idan ta tafasa abinta shi ta tsame wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashen ba saboda shi bai da matsalan nuna to za ta dauko wannan green peas dinta da wannan karas za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya sai ta juya su ta juya su ta juya su na kaman yan mintoci kaɗan haka sannan za ta ɗauko wannan ɗan kayan ɗanɗanin nata sai ta zuba idan ta zuba za ta juya sai ta ɗauko wannan kabejin shine karshen zuba tana zuba kabejin ta ɗan juya shi ta ɗan rufe bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna to a nan uwargida ta samu wannan miya na socks ɗinta na da wanda za a ci doya kin ga an samu canji ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba ko a ci doya zalla ko a ci ta da mai da yaji kin san mm. kowa ki ga da irin yadda yake so ya tafiyar da uh, al'amuran shi to wannan mun dan samu canji a nan to muna roƙon uwar gida da wannan za ta tarayyayi mai gida da iyalanta kuma muna fatan insha Allah za su yi farin ciki da wannan girki ta yi musu. Muna tare ne da Zainab Habib Usman wacce take gabatar mana da girke-girke. Yau ma muna tare da ita domin za ta gabatar mana da girki mafi inganci ya ji muke da shi yau. Yau insha Allah za mu fish cake sai kuma kunun kwakwa. To wato shi ma kek ana yin nawa kifi. A sosai kuwa. To mu je zuwa mu ji me muke bukata idan za mu yi shi wannan kek na kifi. So ana bukatar kifi manya kaman guda biyu garin doya kofi ɗaya kwai guda biyu bota cokali biyu garin busasshen biredi gishiri garin barkono sinadarin ɗanɗano to um, kin ce kifi wani irin kifi za mu bukata idan to gaskiya in san samu ne wata a samu sukun biya. ba su sauraro shi sukun biya kifi ne haka za a gan shi kayar shi guda ɗaya ne yayin da kika kika dafa shi kika bare cikin sa zaki kayar mm. shi guda ɗaya ne kina cire kayar nan guda ɗaya ba zaki dinga cin karo da kayoyi ba to shi bai da irin kananan nan ba shi da irin kananan kayoyin nan kin ga mm. zai fi saboda in aka sami kifi mai kayoyi in eh, yayin da kika zo hada abinci ko kika zo ci zai iya makale miki a harshe ko a baki ki zo a samu matsala ko ke ko yara ko ke ko especially ma dai yaran gaskiya ne gane mm. but amma aka samu wannan kifi mai kaya daya aka cire mm. to kin ga shikenan ba ruwanki da haduwa da hatsarin kayo to haka ne to mm. shikenan mu je zuwa bayan mun tanaji wa'annan abubuwan da kika lissafa eh. ya za mu gabatar da shi wannan to bayan an tanaji wannan abubuwan shi kifin za a samu a wanke shi a dafa shi da kayan kamshi danyen sa sai a dafa a matsayin da huwa kawai sai a dafa shi da kayan kamshi a dafa kifin da kayan kamshi idan ya dafu sai a bare kifin a cire wannan kayar shi kifin da farko za a samu a dafa shi da kayan kamshi kamshi idan aka dafa shi da kayan kamshi sai a bare ciki a cire kayar sai a dagargaza shi idan aka dagargaza shi sai a dauko wannan garin doya shi ma haka sai a saka a cikin wannan kifi shi garin doya irin wanda ake saida dai akan kanti haka shi to shi dai sai a saka a cikin wannan kifi to kaman yaya zan diwi in ba ki da garin doya hmm. kuma za ki iya samun doyar ki busar da ita amma in son samu ne dai a sai na kantin gani na gani yawa sai a samu dan gishiri haka da dan sinadarin ɗanɗano da yajin barkono busasshen yaji yaji sosai barkono za a samu a daka na gane yau sai a mm. zuba wannan barkono a ciki sai a samu bota kin gane bota mm. a zuba a ciki sai a cakuda idan aka cakuda uwar gida ya kasance inda hannu zaki kin wanke hannu saboda a tsaftace abinci kuma ba da hannu za a iya samun cokalin da za a juya ya haɗe jikin irin dokali mai karfi haka Mm, ko na katako. sai a samu abu kamar faranti da kwalba ko da muciya dan shafa mai haka a yi shi ya faɗi. kin gane a eh. dunkula shi aka dunkula shi sai a faɗaɗa shi zan to kwaɓi zan yi kenan kamar zan yi cincin Kwaɓi za ki yi sosai sai ki zo ki dan faɗaɗa shi mm. kamar riki faɗa kamar shef masa to amma ina nufin oh, kaurin kwaɓin. yaya kaurin zai kasance kamar wa'annan abubuwan kawai dai zaki saka a ciki da bota din eh, ba ruwa kenan ya danganta da ba ruwa ba kwai kuma ba ruwa babu kwai to shi wannan bota din shi zai cakuɗa kifin shi zai haɗe mun su eh, eh su dunkule na'am shi zai haɗe su dunkule mm-hmm. sai ki sama ki ki farfada shi ki fada shi kika mm-hmm. fada shi sai ki samu ki saka a cikin ruwan kwai tsindima shi in yayi fadin mm. sai ki tsindima shi a cikin ruwan kwai sai ki dauko garin biredi ki bar sai in kika fito da shi daga cikin ruwan kwan sai ki barbada mashi garin biredi kin gane mm. sai a soya shi a cikin ruwan mai shi ma sai ya zamto yayi golden brown ko brown gane sai a tsame a saka a colander mm. idan kika hada wannan kayan naki gaba daya mm. ingredients din kika mm. hada su zaki dunkula haka to zan yi kwallo kwallo da su da da da tattara su eh, tattara su kika tattara su sai ki zo ki fada to kowanne daya kuma sai dauka kuma in murza kowanne daya sai ki dauka kin burza sai ki sa a cikin ruwan kwai sai ki saka kuma garin biredin nan in kin fito da shi daga cikin ruwan kwai sai ki barbada garin biredin sai ki soya a mai to yawwa shi kuma wato wannan shine fish cake french fish cake kenan a'a an yi dabara fa kifi ya samu shiga kifi ya samu shiga sai kuma shi so amma malama wannan ba za a iya amfani da fulawa ba kenan da sai dai garin doya gaskiya ba ba ba da fulawa ake yi ba da garin doyan dai to shike na fatan za a gwada a cikin ga inda wani supermarket ma ya kawo mana advert sai mu tallata musu a ce za a samu a guri kaza <laughs> haka fa to yanzu sai me kuma zamu dafa yanzu sai kuma kunnin kwakwa abubuwan da ake bukata domin yin wannan kudin kwakwa akwai kwakwa mhm. da akwai farar shinkafa shinkafa tuwo kenan eh. sai dan flavor shi ma kaɗan sai tsamiya sai madara to kwakwa za a samu a bare bayanta aka bare bayanta sai a yayyanka ta a markada a blender aka markada a blender ana so a ganta fari kenan ana so ta yi farin nan sai a tace sai a saka a tukunya ta tafasa ruwan ya tafasa to ruwan ne za a tace a sa a tukunya idan kika markada kwakwar zaki tace mm-hmm. idan kika tace ta ki ta tacu sai ki saka ta a tukunya nan kuma kin samu farashin shinkafa ki shinkafa tuwo kin jika ta saboda ta yi laushi idan ta jiku ita ma za ta markaɗa ta a blender amma ya zamto shinkafa tuwon kaɗan saboda idan aka zuba da yawa zai ki kuma ba zai ma ba da ma abin da ake so ba yawwa shinkafa tuwon haka kaɗan dai kawai dama don a ɗaure ne yawwa idan kika samu shinkafa tuwo nan zaki samu tsamiya ki jika ita ma ki tace shinkafa tuwon ma in kika jika ta zaki markaɗa ta a blender ita ma ki tace to wannan sune abubuwan da zaki oh. haɗa su to kenan duka kowanne ba za a amfani da dusan ba eh ba za a amfani amfani da dusan ita ma na kwakwan ba za a amfani da dusan ba sai dai ki wani amfani da shi sai dai kai wani amfani da shi mm-hmm. kana da bukata mm. amma dai ba a amfani da shi anan idan kika tace ruwan kwakwan sai ka sa a cikin tukunya sai ruwan ya tafasa idan ruwan ya tafasa sai ki dauko wannan garin farar shinkafa da kika jika kika markada eh, sai ki daure da shi eh kika tace eh kullun to eh kullun amma ba a so yayyawa ruwan kwakwan ya fi yawa sai ki daure da wannan kullun shinkafa sai ki dauko wannan ruwan tsamiyar da kika kika jika shi ma sai ki sai ki dora akai saboda kin san shi tsamiya tana sa abu ya ki burbur eh yana daurewa yana daurewa to mm. zaki sa tsamiyar ki daure sai ki juya sai ki dan samu dan flavor dinki vanilla kin ga tun da shi ne fari wasu shi ma abubuwan da muka yi fari ne hmm. shinkafa fara ce eh, ba zai canza mana kala ba ba zai canza kala ba sai ki dauko vanilla sai ki diga dan kadan hmm. sai ki sai ki bar ruwan ya karasa tafasowa kin gane in ya karasa hmm. tafasowa zaki ga yayi dan ki ya fara kauri sai a sauki in aka sauke za a iya sa madarar ruwa za a iya sa ta gari amma samu ne in ta gari ce za ki iya sawa a kofi in kika sa a kofi kika dan dama za ki dan iya sa ta a cikin microwave haka ta dan yi minti daya to ta dan yi dan dimi ta dan yi dimi to sai ki kwara to na gani to kuma bayan kin jima wannan madarar kuma na ruwa ne kawai kai in kina sa wannan eh, madarar da ta yi ɗimi, za ma ki iya karawa da madarar ruwa in kina son dadin ya kara dadi kan dadi dadin ya kara sai ki daure ta sai ki kara dame ta da madarar ruwa to wannan shine kunun kwakwa da fatan uwar gida amarya da kuma 'yan mata za a gwada shi wannan dabarar aka kawo na girke-girke cikin sauki don ina abubuwan da aka lissafa yawanci abubuwan da za ka iya samu a kusa da kai mm. sai an gwada akan sannan kwarai. jama'a masu saurare a nan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin wakiliyar Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki sa wato Fiona Wamainan Dodo da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Amurka yau ta